masu kallonmu da sauraronmu na kusa da na nesa wannan shine kasar na hudu daga cikin jirangiyar karatuttuka ko kasusun da muka sawa demokuraɗiyya wannan kasar ɗin da kake saurare ba zai wadatar da kai da komai ba wajen sharhin bayanai sai ka saurari kasar na uku da na biyu da na ɗaya don haka karka sake ka hukunta duk wata magana da za ka ji a nan sai ka saurari ainihin kasar na uku da na biyu da na ɗaya waɗanda su ne kafin nan domin muna gini ne kawai a cikin waɗannan kasusuwa akan maganganun da muka yi ainihin yi a baya insha Allahu ta'ala yanzu da muke magana safiya ce ta ranar lahadi wadda ta daidai da sha hudu ga watan jumadar sani hijira na da dubu ɗaya da daidai da sha bakwai ga watan jun shekara ta dubu biyu tara yan uwa musulmi masu kallon mu da sauraronmu eh, sha bakwai ko bakwai ina yi mana ainihin wato bayanai ne dangane da dalilan da suka kai matasa da waɗanda ma ba matasa ba suka shiga cikin zahiratul ghuluwi fi takfir wato ɗabi'ar zaƙewa a wajen kafirta ainihin masu mulki ko kafirta al'umman musulmi ko kuma kafirta ƙasar musulmi mun bayyana akwai jahilta sunna da kuma rashin fahimta addini sannan sai kuma hukunci da su masu mulki suke da dokar da ba Allah ya saukar da ita ba wannan ita ma tana tunzura matasa zuwa ga wannan mummunar ɗabi'a kenan dalilin farko laifi ne na su matasa masu son addini amma ba su san shi ba dalili na biyu kuma laifi ne na su masu mulki musulmi da suke hukunci da kafirci ko kuma zalunci sannan sai kuma bacewar aƙida ta ainihin wasu mutane waɗanda ana ganin su mufakkiri na ne kamar su sayi da kutub da makamantansu to duk mun yi maganganu kan wannan a dalili na gaba wanda ya saka matasa a wannan mummunar ɗabi'ar ita ce adamu wujudul mashayikh akfa rashin samuwar gogaggun malamai wa akhadhul ilmi shar'i min al-kutub biduni mashayikh da kuma ɗibar ilimi da waɗannan matasa suka rinka yi daga cikin littattafai ba tare da jagorancin malamai ba misali shehunan irin wannan tafiyar su ne su hassan ayyu su ne su sa'idu hawa waɗannan malamai ne waɗanda suka karatu suka goge game da harshen larabci sannan kuma mufakkirai ne waɗanda ke yawan karatun jaridu da kallon tashoshin talbijin, da sauraron rediyo da kuma bibiyar siyasar duniya a yau amma ba malamai ba ne irinsu bimbaz irinsu albani irinsu ufaimin irinsu ibn jibrin irinsu abubakar gumi ba malamai ba ne waɗannan mufakkirai ne kawai masu tunani ne ma'ana masu tunani philosophers amma sun iya mallaka harshensu da alƙalaminsu a kansu rubuta manufarsu ko su yi bayaninta da baki to sai wasu matasa sai suka ɗauka waɗannan malamai ne don haka littattafan sa'idu hawa irin su jundullahi kaza jundullahi kaza jundullahi kaza waɗannan littattafai ne waɗanda ba littattafai ne waɗanda malamai ne asali suka rubuta su ba Filosofas ne suka rubuta su amma da sunan malanta da sunan kuma musulunci sai suka haifar wa da matasa rashin jagoranci na gari a lokacin da matasan najeriya suka ɗauko wannan ɗabi'a jama'a malau bakar gumi shi yake ƙoƙarin nuna musu ga yadda abin yake ga yadda abin yake ga yadda abin yake akwai lokacin da aka kama ibrahim zazzaki a daidai lokacin gwamnatin baban gida sai ce shi abin da yake so shi ne yana da magana da mala abubakar gumi aka ɗauke shi da mobile police da sojoji aka kai shi gaban mala abubakar gumi ibrahim zazzaki da aka kai shi sai ce tambaya ɗaya yake so ya yi mala abubakar gumi tambayar ita ce gwamnatin najeriya tana hukunci da dokar allah sai mala abubakar gumi ya ce a'a sai malam ya ce amma sai ce bayi san amma a koma da shi to kaga irinta gwamnatin najeriya baka ka bukatar sai abubakar gumi ya ce maka ba ta aiki da dokar allah dan islamiyya ma zai iya baka wannan amsa amma in dai da gaske ne a kawo ka wurin mala abubakar gumi shine abubakar gumi zai maka sharhin maganar da haɗin islamiyya zai iya faɗi ne amma shi ɗan islamiyya bai da sharhinta to ya zo zai maka sharhi ka ce ba amma kai dai abin da kake so abubakar gumi ya gaya maka cewa gwamnatin najeriya ba ta aiki da shirar allah kuma ya faɗa to ka bari ya maka sharhin menene zai biyo baya menene lazumi da talazumi a matsayin shi na malami dattijo ƙwararre gogagge mujtahidi tsohon alkali ka ce ba ka so ya maka bayani wannan ya saka matasanmu a cikin rudani shine rashin malamai waɗanda al'akfa waɗanda suka dace da su waɗanda suka dace da yanayin waɗanda suka dace da bayanin wannan matsalar misali a madina yau kamar shekara goma sha shida zuwa sha bakwai wasu matasa suka ɗauko bayanin cewa aƙida ash'ariyanci kafirci ce to tun da kafirci ce to duk wanda yake da aƙidar shi ma kafiri ne sakamakon haka abin duk da mai wannan aƙida ya rubuta ba a buƙatar shi wannan maganar ta shafi ibn hajar mai fatahul bari ta shafi malamin shi ibn mulaqqin ta shafi malaminsu balkini ta shafi siyudi ta shafi malamai masu ɗimbin yawa a duniya har ɗan hodiyo ta shafa ta shafi abdullahi gwandu ta shafi dewa daga cikin malaman duniya waɗanda suka yi rubuce-rubuce da sharhohi da tafsirai da littattafai na fikihu kamar me kamar wanda ya rubuta littafin ishmawi aƙida shi kenan wanda ya rubuta littafin iziya aqida shi kenan wanda ya rubuta askari a shi kenan wanda ya kubuta kawai shine mai muktasar da mai ahalari da mai risala amma sauran duk su ma sun shiga cikin wannan kenan matasan nan sai suka ɗibo fatuhul bari jama'a suka taho wajen makabartar quba da ke madina suka ainihin danna wa waɗannan littattafai wuta suka ce saboda masu waɗannan littafan sun kafirta don haka littattafansu ma kafirci ne a ciki na iya tuna akwai malamin mu a doktor ali nasir al-fakihi ya je ya same su a daidai lokacin da ake wannan abu suka koro shi suka ci mutuncin shi suka yaga mishi riga arziki suka wartake shi ya taho hankalin shi a tashe aka zo aka yi ta ƙoƙarin faɗakarwa da wayar da kan matasan nan akan babu lazumi tsakanin ibn hajar ash'ari ne da kuma cewa ka a ci amfani daga littafin shi kuma wa ya faɗa muku cewa mai aƙida ash'ariyanci kafiri ne ita aƙidar akwai kafirci a ciki akwai bidi'a, akwai ɓata amma babu lazumi tsakanin wanda ya aƙidantu da ita shi yasa masu nazari da kyau daga cikinku ran da na zo zan fara karatun littafin al'ibanatu an usulid diyana da na gama tarihi gaba ɗaya sai na ɗauko to ina hukuncin wanda ke da aƙidar da abul hassan al'ashar ya bari sai na ɗauko murya albani in ba ku manta ba sai na sa an yi mai tambaya akan haka ya ba da ansa amma da na zo saka tambayar sai na ce har da ɗan hodiyo domin ɗan hodiyo ma wannan aƙida yake da ita ta ash'ariyanci ita ce aƙida alwujudu wal qidam wal baqa wal mukhalafatu yadda da waɗannan siffofin kaɗai banda saura Nasiru al-Albani ya ba bada ansa kan cewa mai wannan aƙida musulmi ne ba kafiri ba bane yace domin ita wannan aƙida ruwan kasuwa ne ruwan sama ne ya tara mutane a kasuwa in bai dake ka ban ka taso zaka tafi gidanka a tan jama maka don haka aƙidar sai da ta waye gari ta yi tartsatsi a ko'ina mutane ne ga sunan manyan malamai ne da alkalai sun kewaye abubakar gumi duk aƙidar su kenan malam abubakar gumi yana sane ran nan ana cikin karatu sai malam abubakar gumi ya ɗan zunguru aƙidar da aka tafi aka tafi sai wani tsoho ya ce malam na ji ka ce ashariyanci ba kyau ne sai malam ya ce ba kyau sai tsohon ya ajiyar zuciya sai aka wuce malam bakar nun bai taba kafirta su ba amma ya san aqidar ba daidai ba ce amma ya ka iya duk wanda aka tarbiyyanta a ƙasar na ya tashi ne da wannan tunanin aqidar Ka tana a kawa'idi al-wujud wal qidam wal baqa wal in an kawo as-sifatu sam'iyya ba za su yadda al-khabariyya ba za su yadda ba in ce Allah na da hannu Allah na da kafa Allah zai zo ranar kiyama Allah na sauka karshen dare Allah a sama yake sai su ce a ba su yadda ba sai su ce fa'awwil huramiyat tanzili kai mishi tawili to yanzu wanda yake da wannan aqidar kafiri ne ba kafiri bane to ire-iren waɗannan abubuwan me ya faru sai aka ga galibin waɗanda suke irin wannan tunanin daga cikin ɗaliban ahalus sunna shine sun kauce wa tafarkin malaman ahalus sunna tafarkin malaman ahalus sunna shine ka je ka koyi ilimi a gaban malamai su nuna maka su fahimtar da kai ka tashi kai aiki ka karantar to duk wanda bai bi wannan tafarkin ba kawai ya tsalle saboda ya iya harshen larabci ya je yana ɗaukar littafi yana karantawa to sai an same shi da irin waɗannan ainihin wautar na fata an gani shi ne suke cewa wa man akhadha al-uluma bighairi shaykhin yudhillu 'an as-sirat al mustaqimi wa taltamisu al-umur 'alayka hatta tasira adalla min tawmar hakimi yadhunnu al-ghumru anna al-kutuba tahdi wawa yana zaton cewa littattafai na shiryawa littafi bai shiryawa inda littafi na shiryar da kai ka zama likita da sai ka je ka sayi littafin physics da chemistry da biology ka je ka tara kai ta yi a ɗaki shikenan sai ka fito ka sa necktie ka rike abin gwajin kunne da hawan jini ka buɗe asibiti ya zunnul gumur annal kutuba hadi. sai suna tsammanin littafi na shiryawa yanzu galibi ga sunan abin da za a gani sai mutum ka gan shi da littafi kai waye karantar da kai game da ita wannan matsalar sai ce a ah, ga littafi ya karanta na'am abinda da mai littafin ya rubuta gaskiya ne amma me yake nufi sai ka je shi ko wani shi ya fahimtar da kai to wannan fitinar jama'a ta karancin malamai waɗanda suka dace don haka mala ya ce al'akfa malaman da suka dace dan fodiyo ya yi irin wannan magana a cikin littafin shi nuru zamani ya ce a kowane zamani ana buƙatar malamai su dace da zamaninsu a wannan zamanin jama'a daga cikin musibar da muke fama da ita muna da ƙarancin malaman da suka dace da wannan zamani shine nakan ce we lack ulamas of our time muna da ƙarancin malaman da suka dace da zamaninmu sakamakon wannan sai ku ga a wajen ginin masallaci, ba za su ba mu shawarar wani irin masallaci ya dace ba yaya masallaci ya kamata yaya makaranta ta kamata yaya da'awa ta kamata yayi kamata a shirya kaza yayi kamata a shirya kaza sai ka ga tunaninsu irin tunanin malaman da suka rayu shekara 300 ne ko 500 da suka wuce gaskiya we lack ulamas of our time muna da karancin malamai waɗanda suka dace da zamaninmu sannan at-tasayyub al-fikri lada ba'd al-harakat islamiyya mugun tunani da ya shiga wasu kungiyoyi na musulunci shine kamar kungiyar ikhwanul muslimun ita kungiyar kawai tunaninta shine mai wai kungiyar jihadi ce jama'a ba wata kungiya da ake kafa a ce kungiyar jihadi kungiya ake karanta ake kafa in mata kama ta a karantar da addini a yada addini kamar jama'at nasrul islam jama'atu izalatul bid'a an kafa ne a karantar da mutane addini a yada idan wani ya tashi ya ce ba za a yada addini ba fa a cikin aikin kungiyoyin shine a samar da haraka tafiya ta kare mutuncin wannan manufar shine jihadi amma ba a ce kawai mu mu jihadi ba gashi na yanzu suna yawo suna bi gari gari wai suna neman haɗin kai ne wai za a kafa ƙungiyar jihadi babu wannan a musulunci babu wannan a musulunci ya zama kawai gol ɗin shine jihadi kuma jihadi kawai yaƙi abinda kawai suke nufi kenan ba sa nufin jihadi koyon ilimi yada ilimi baza ilimi aiki da ilimi kawai sun tsallaka mataki na ƙarshe wanda malamai suka ce shi ma yana zama mataki na ƙarshe ne in an hana waɗannan annabi bai taɓa tashi a maka ya ce a tashi a jihadi ba me yake karantar da mutane yake da abiyar gagara shine aka fice da aka fice mai aka taho ba yaƙi aka taho ba ibada aka taho da suka hana sai ce ga hannuna ku yi min cappa yanzu a je a yaƙi amma yaƙi aka taho ba yaƙi aka taho ba saboda haka dole ne sai an samu malaman da za su rinka azamu daidai da tunani irin na annabi sallallahu alaihi wasallam ba tunani irin na su hassan banna ko sai da kutub ko makamantansu ba allah ya kiyaye sannan إجهام كثير من العلماء عن القيام wajibi في bayani الشافي لكثير من المسائل التي قد تؤدي إلى هذه الظاهرة ما لمي ديوة sai suka ja baki ba sa tsayawa su yi sharhi su yi warkakken bayani ga wasu matsaloli waɗanda za su ja wannan wallahi jama'a bari ku ji na yi amfani da wannan damar ne ta in yi lacca akan dimokuraɗiyya nake waɗannan bayanan in ba haka ba ban taɓa tsayawa na yi da waɗannan bayanan ba shi yasa kasusuwa na da suka gabata suke ta rudar da matasa da yawa sai a ce a ah, to ai albani da kanshi ya ce waɗannan 'yan siyasar kafirci suke aiki da shi to ai ya ce musu kafirai kenan ya ce a'a cewa kafirci suke aiki da shi to amma tun da babu bayani shafi sai je datsa sai sa musu irin nan sai ce albani ma yadda da haka ga abin da ya ce ya ce duk kafirai ne dole ne matsaloli da ke da rikici too much complication to ana bukata a tsaya a bi su gutsu gutsu gutsu gutsu a tsaya a bayanan su shine nake yin abin da ban taba yi ba ne ma ana don duk wanda ke bibiyar kasusuwa na daga shekara ashirin zuwa yanzu ba zai ɗauko kasar kwaya ɗaya da na taɓa tsaya na ta ƙarƙare nake sharhin matsalar haka ba saboda me saboda gano wannan matsalar ita ce akwai da yawa daga waɗanda ya kamata su tsaya su warware wa mutane waɗannan matsalolin shi yasa kuka ga wannan littafin kamar yadda ne muku bayani a makon da ya wuce yana ɗauke da bayanai daga malam usaimin da Bimbaz da Nasiru Dinar albani da ibn a kan matsala game da hukunci da abin da ba allah ya saukar ba bayanin da a iya sani na babu wani littafi da ke dauke da wannan bayani domin akwai matsalolin da usaimin bai taba zama ya warware su ba sai yana wata biyu ko wata uku zai rasu shine gashi at-tahriru fi mas'alati takfir wa hiya al-fatwa al-mutaakhira lil imam ibn al-usaimin rahimahullah tutba li awwal marra ba ta bugawa ba sai wannan kara ba idda za ka same ta in ba a wannan littafin ba sai in kuwa ka samu kasa ɗin ko sai in ka shiga website ɗin muhammad salih al-uthaymin.com idan kun gane wannan jama'a ashe akwai aiki mai girma akan malamai na cewa dukkan matsalar da take akwai rikici a kai a tsaya a bita gutsu gutsu gutsu gutsu a yi bayani in ba haka ba sai wani ya je kamar yadda ma kawo sai wani ya je ya ɗauko abin da ake kira civil law of the land sai ɗauko shi ko constitution sai kawo sai mai da shi a kan cewa to ai wannan ita ce dokar da ta karo da kaza kaza amma yanzu ina fatan tattare da waɗannan bayanan da aka yi to aƙalla za a samu 'yar waraka ko adna waraka game da ire-iren waɗannan matsalolin waɗanda ɗalibai suke samun kansu a ciki ya rage idan ɗaliban sun wa kansu ƙiyamun laili ba su cuci kansu irin waɗancan da ke cewa su 'yan salafiyatul jihadi ba don su 'yan salafiyatul jihadi fitsararru ne waɗanda sun daina kowa a duniya sai suka ce duk duniya babu malamin sunna ko kwada na ga yadda za ka tashi a ƙasan nan ka ce abubakar gumi ba malamin sunna ba ne ga kuma wanda za ka ajiye a matsayin malamin sunna da zai zauna irin kujerar shi mu ga a matsayin duniyar ilimi da zaka ce Bimbaz da albani da usaimin ba malaman sunna ba ne ka ce waɗannan mutane malaman gwamnati ne to mu ga ka kawo mana waɗanda suke malaman allah ne to yau matasan da zaka samu a wannan ƙasar su kawai abin da suke so ka ce musu gwamnati kafira ce masu mulkin kafirci ne a tashi a yaƙe su to sai su kabbara sai su ce eh kai ne malamin sunna to amma wannan magana ce ko to a tashi a fara aiki da ita kafin sallah a zahar. shi wanda ya faɗa ɗin ba zai aiki da ita ba to ashe ya faɗa muku gaskiya mana lokacin da ta taso a maiduguri suka ce a yi hijira a yi kaza sai suka je suka ɗibo jakunkunansu da matansu da 'ya'yansu suka zo kamar su dubu biyu suka tsaya ƙofar gidan malamin nasu to malamin fito kai ma sai ka fito sai ce a lokaci bai yi ba sai suka ce a ta'amurunan nasa bil watan Sauna fusa kum wa an tatluna lunar kitab shi ma sai suka aje mai buhu ɗaya na kafirci a kofar gida sai suka wuce ne wai shi uzurin da ya kawo wai sai ce a yi shi malami ne yana zaune a cikin gari ne yana karantar da mutane addini amma su su tafi kun ga wannan fitina ce jama'a kun ga wannan fitina ce shine ka karantar da mutane abin da za ka ce duk wata magana a aje ta a zo a fara aiki sai kuma su fito aiki sai ka ce a'a ai kai kuma lokaci ne ba to ashe tun farko a tsaya a faɗa mutane gaskiya a daina bin atifarsu me zafin kansu me son zuciyarsu me suke so ba wannan ya kamata a bi ba me ya kamata a bi menene abin da yake daidai a gaya musu wanda bai amince ba ya yi gaba sun kwashe jiki sun je sun kafa gari a kanan ma a lokacin a jihar yobe suka je suna ta fitintinu suna ta fitintinu gwamnati ta je ta kashe waɗanda ta kashe sauran suka watsi, suka sake ɗiba suka tafi bama suka je nan ma suka yi ba ta kashi da gwamnati suka sake sai kuma ka samu wasu daga jihar kogi su kuma su ma suka ce suna ganin kafirci ne zama a garin lakwaje da okene da sauransu don haka wajibi ne a je a kafa gari su ma suka je suka kafa gari daga baya su ma suka zo suka watse can 'yan darussalam ɗin da ke mako a jihar naija su ɗin da suka kafa su ma suna nan sai ce zafi ce dumi sai ta dare waɗannan suka ce kuma kafirai ne don kuna sassauci a akan kaza don haka yanzu darul islami ɗin raini guda biyu ne kun san duk me kawo wannan shine adamul mashayikh al-akfa babu malamai ne waɗanda suka dace waɗanda za su nuna matasa ga abin da ya kamata ga abin da ya kamata da aka rasa malamai irin waɗannan shine kowane matashi sai naɗa kan shi malanta ɗaya kenan to da aka kuma samar da malaman fa sai zafin kai ya ce wa matasan waɗannan malaman makiya Allah ne a makka jama'a a makka yaro muna zaune da shi kawai buɗe baki na ce mishi ai bin bas ga abin da ya ce sai ce ai shi ba ruwan shi da fatawar bin bas bin bas malamin gwamnati ne sai na ce ka kazabta an ta'adu wallah ce kai makiyin Allah ne kai karya na ce ita kanta gwamnati ta san bin bas ba malamin ta bane me kake nufi da bin bas malamin gwamnati ne mai ba da fatawa daidai da san zuciyar gwamnati na ce karya kake yi na ce na san a duniya ka nuna mun mutum ɗaya bayan bin bas wanda zai tsaya a matsayin malamin sunna sai ce babu sai na ce to ya kayi mana cikin da ba uba duk duniya ba mu da malamin sunna guda ɗaya mu ji hidi mu kuma ba mu ji ta hidai ba ne ɗalibai ne kawai masu yawo da bulugul marami a hannu duk duniya kenan yanzu babu mu hidi wanda zai baiwa musulmi fatawa jama'a mun fahimci barnar da ke cikin wannan zahira to ita ce da'awar jawa ɗin ka ɗauko wancan tarihin da na kaɗa suka haɗa sun ce aliyu kafiri ne mu'awiya kafiri ne sauran sahabbai kafirai ne kuma a cikinsu babu sahabi ko kwa ɗaya kuma cikinsu babu malami babu mujtahidi kuma duk malaman da manzan Allah ya bari a duniya sun ce kafirai ne yanzu haka wannan da'awar take fa wannan da da'awar yanzu ba ta da rigad ba respect ba mutunta kowane malami da kowace magana har sai ya dawo ya yarda cewa duk najeriya kafirai ne da malaman da sarakunan da masu mulkin da kasar da komai don haka wajibi ne ko dai a tashi a ta da yaƙi ko kuma a fita aje a zauna a daji a kafa gari duk wanda bai da haka ba to kafiri ne wace irin da'awa ce wannan wannan ba manhajinmu ba ne to amma kun san sharrin kamar yadda waɗancan fa suka ƙeme ma suke nuna wa aliyu su ne suka san aya su suka fi shi aiki da aya yanzu haka waɗannan fa suke sun ce wai ai su ne salafiya na gaske wai su bin bas ba salafiya ba ne su nasiruddin albani ba salafiya ba ne su usaimin wai ba salafiya ba ne su gumi ba salafiya ba ne su ne wai salafiya amma sharrin shi ne da yawa daga waɗanda suka bi wannan da'awar a nan najeriya shekara goma da ta wuce 'yan shi'a ne mabiya zazzaki ne masu zagin sabai ne sai suka ce sun bari sun dawo ga sunna to amma wa ya karantar da su sunna ba malamin da ya karantar da su sunna ba inda suka je aka koya musu tafsiri ko aƙida ko hadisi ko fiƙihu ko manhajiya ta ahalus sunna babu daga an ne sai suka zo sai suka ce sunna da suka zo sunna kuma sai suka tsaya suka ƙi shiga cikin ahalus sunna domin ahalus sunna sun ce ba za a tafi cikinsu ba sai an yi karatu su kuma suna ganin to ai su fa a waccan tafiyan malamai ne yanzu kuma a zaunar da su a ce za a biya musu karatu a ah, sai suka ga cewa ai zalika raji'un ba'id wannan ba za ta yi ba to yanzu mai abin yi kenan da haka sai suka ɗibo waɗannan tunanin nukan wanda har yanzu zai sake buɗe musu ƙofar malanta to da suka zo kawai sai suka ce to wannan aƙidar ita ce sunnar ma domin ga ƙur'ani ga hadisi wannan aƙidar ita ce manhajin salaf ɗin domin ga sahabi kaza ga sahabi kaza ga sahabi kaza don haka waɗanda duk ba sa fatawa da wannan to ba an halin suna ba ne yanzu abin da suke cewa kenan yanzu jama'a ba akwai sharri da ke fuskantar najeriya ba kenan to daga nan ne za ku gane muhimmancin wata magana ta wadda na daɗe ina yin ta da mutum ya taho yana wani rawar kai ai shi da ɗan shi'a ne yanzu ya zama ahli sunna kaza kaza kaza sai ce to kayi karatu eh a to muna nan muna kokari to ka daina wa'azi don kai ba malami bane ka daina karantarwa kai shiru keep quiet shiru ka je ka je ka yanzu ka koma karatu ba wai za ka je kai karatu ba ne don za ka dawo malanta don kai ma ba malami ba ne dama balle a ce ka tafi za ka dawo za ka je ne kai karatu in allah ya taimake ka ka iya sallah da tsarki ka iya cewa ka ga yadda za ta yi wankan haila a cikin haka in allah ya tofa albarkar ka zama malami na ahalus suna sai ka zama Shi ne abin da al'imamun sha'abi yayi sha'abi sha'abi dan shi'a ne da ya bar shi'a mai yayi sai koma ya zauna ya karatu tun daga farko har ƙarshe ashe yana da rabo sai Allah ya mai da shi malami amma ba haka ba limamin sha'abi dan shi'a ne shi'a batatan to amma mu yanzu jama'a ka daina magana dan shi'a reverend father ko pastor idan yau ya bar kiristanci in ya shigo musulunci gobe sai ka ga wai an aje shi a nan wai ya tsayaye ne wa musulmi wa'azi kuma wai musulmi da yake wawaye ne sun yi gale suna sauraron wa'azi wa'azin mai wai wa'azin musulunci don haka ga nan a kaduna an ɗaɗɗibo su an kai su gidan rediyo an kai su talbijin an kai su ina an kai su ina an kai su ina kwana biyu sai su zo su kwaba kuma sai a watsar da su ana watsar da su kuma sai ka ji su a amadu bello stadium sun tara kiristoci su ce dama sun je ne su ga mai musulmi suke ciki wallahi da gaske musulunta yi da gaske ya gane christianity karya ne amma musulmin ne da ya zo ba su mai saiti ba ya to da izza da sai su mishi to amma fa ka manta yanzu musulunci kake don haka kai ba malami ba ne magana cewa wai mu kira shi mu zo mu tsaye da shi wa musulmi bayani bayanin me zai wa musulmi ba ma bukatar bayanin komai a'a zai wa musulmi bayanin kiristoci ba ma bukata shi yanzu da Allah ya kubuto shi a je a haɗa shi ustazai su zaunar da shi a masallaci su ta koya mishi alifun ba'un da kalmar shahada da sauransu abin da ya kamata kenan to amma da aka yi wannan kin aka wannan kuskuren me faru sai ya ainihin zo ya ta malanta to sai ta kawo shirme sai ta kawo shirme to in ya ta kawo shirme sai kuma a fara samun matsala to sai ko musulmi su watsar da shi don suka watsar da shi da suna daukan abinci ne wai suna ba shi kamar yadda yake reverend father da kai reverend father ne a wurin kiristoci su kawo buhun shinkafa guda goma su baka wai yanzu sai a ce wai musulmi ma a rinka tara mishi haka ba mu da halin haka ku ne wa limamanku ku haka limaman ba ku iya musu haka yaya shi yau ya shigo shi fa limamin kirista ne tubabbe ba abin da yake da shi gaba ɗaya wanda kuke bukata gaba ɗaya saboda su ne suka ɓata addinin Allah yau me ya zo da shi bai zo da komi da kuke bukata ba don haka za ku yi mai hidima ne ta wadda zai taimaki kanshi ya tsayu da kanshi ko ya koma gona ko ya samu babur ya ci gaba da caba ko makamanta haka eh ne in ya shirya musuluncin da gaske in ba haka ba ba favorin din mu ba da ya shigo musulunci ya tsaya a christianity din shi bai rage mu ba da ya shigo musulunci ba za mu ɗora wa kanmu cewa za mu yi mai hidima irin yadda yake reverend father ba domin hidimar da ake reverend father babu malami ɗaya da ake mishi a najeriya in kuka zo kuka fara mishi ba za ku kai ba to da kun gaza me zai ce sai ce to ashe musuluncin wuya ake sha sai koma shi ne sai ga an zo da shi amadu bello stadium cikin manya-manyan kiristoci za su yi taro yi ta muku karya yi ta muku karya yi kama sunayenku yana faɗi kiristoci suna dariya saboda mai za a ce ya je ya gano tun wannan yana daga cikin shirme da shashancin da ahalis sunna suka samu kansu a kai in ba haka ba jama'a babu wani dan shi'a ko dan ɗari'a, ko dan bidi'a da yau yana bidi'a gobe ya dawo sunna kuma ya zama malamin ahalis sunna ko yan islamiyya ba zai karantar ba zai zauna ne kawai a ci gaba to waɗannan mutanen da aka ba su fage na malanta a cikin sunna a halin su ba malamai ba su suka zo suka kawo mana wannan rudanin shine amsan magana ta ya aka yi waccan aƙida ta jawa ce da yan bid'a ya aka yi ta shigo cikin ahalin sunna shine tubabbun waccan aƙidar ne aka ba su daman malanta a cikin wannan aƙidar in ba haka ba jama'a babu wani wanda zai tuba daga kafirci ko bid'a bi mujarradin ya tuba kuma sai mu ce zo ya ci gaba da karantarwa wannan ya jawa ahli sunna karisa na biyu daga cikin matsalolin da suka taimaka gurɓace waɗannan matsalolin da muke magana ita ce maganar da na yi akwai ɗalibai da yawa suna son addini sun iya larabci suna karanta littafan malamai amma ba su taɓa ganin malaman ba ba su san me malaman suke nufi ba ba su iya mu'amala da malaman ba don haka in ya zo abin da yake karantawa yake fahimta na littafin shi yake faɗi kuma yana dangantawa ga malamin shi ko malamin a haƙiƙa ba haka ba ne makon da ya wuce ne muku misali guda ɗaya ko guda biyu wani mashirmanci yana karanta littattafan ibn al-usaimin kitabul ilmi fatawa ta ibn al-usaimin cewa ibn al-usaimin ya ce karatun boko ba kyau sai ce a'a ibn al abin da yake magana ba karatun boko ba cewa yake cuɗanin maza da mata babu kyau cuɗanin maza da mata babu kyau a islamiyya ne a wurin hadda ne a boko ne a banki ne wannan ce maganar da ibn al-usaimin yake kai sai ka kayyade da cewa ai wannan dalili ne akan boko ba kyau domin boko ana cuɗanin maza da mata ai islamiyya ma ana cuɗanin maza da mata don haka wannan fatawa ce wadda ta gani amma an ka zo ka ce ya ce boko ba kyau sai mu ce a ina ya ce kamar yadda na gaya muku jama'a ni na san muhammad salihul usaimin fiye da shekara sha biyar da ta wuce kuma har cikin gidan shi ina shiga kuma na san mafi yawancin 'ya'yan shi musamman maza babban ɗan shi medical doctor ne kuma medicine ya karanta a america to ya aka yi muhammad salihul usaimin amma nan wurin na zauna nake karanta muku ibnul usaimin a cikin sharhin riyadu salihi na ɗin da na zo da shi yana cewa haramun ne a tura 'ya'yan musulmi su tafi kasashen waje domin karatun boko Ta ma mai ce fasara wannan maganar tashi ga kuma ya tura ɗan ɗanshi amerika shine a lokacin sai da na zo muku da amsa na ce dukkan malaman sun yadda akan tura 'ya'yan nan su tafi karatu suna lalacewa a aƙidance da tarbiyya neman mata shaye-shaye da makamantansu sai suka ce daga yanzu in za a tura yara za su je su karanta medicine pharmacy engineering law sai a haɗa su da wasu malamai na musulunci sai su je sai a kama musu imara guda ɗaya babban gida a gidan a yi convertin wani wuri shine wurin karatu na musulunci nan ne masallaci su je su ɗauko lacca akan medicine dukkan tambayoyi da rigingimu da aka sa musu na shubuha a zo a yi karatu tsakanin magariba da isha malamin ya rinka ba su ansa ana graduating sai a kwashe su a dawo da wasu shi malamin aikin shi kenan to abin da suka yi kenan kai kuma da kake wawa kawai sai ka ce ai ya ce karatun boko kafirci ne gashi to what if kuma ka ga babban dan shi kuma gashi a america ya karatun boko sai kuma ka daka ce a shi ma baya aiki da abin da yake cewa abin da ya faru ga dr ahmad dan gidan abubakar gumi kenan sai dawo yana cewa ai shi ya je ya ga malaman saudi arabia ba sa aiki da abin da suke cewa sai na ce ji wawa talatalo tun ba wawa ba yaya ka karanta abin da ya ce ka je ka ga wani abu da sai ka tambaye shi algafarta malam ka ce kaza a littafin ka kuma na ga sabanin kaza sai maka bayanin a'a ai ga dalilin abin ga dalilin abin bakar abdullahi abu zaidin an ce ya ce boko ba kyau bakar abdullahi abu zaidin ni da shi yake faɗa mini ya gana iya turanci ya gana iya larabci ya ce masha allahu ka iya larabci ka iya turanci haka na so ‘ya'yana su kasance sai dai kai co dukkan sai suka zama ‘yan boko daga lauya injiniya pharmacy medicine kaza kaza ya ce na so a ce sun yi karatun addini kuma sun san na boko ɗin ya ce sai dai allah bai nuna min haka cikin zurriyata ba to amma yanzu sai ka ce ai gashi ya rubuta littafi ya ce almadarisul ajnabiyya waɗanne irin makarantu yake magana da sai ka je ka same shi in ba ka same shi ba mu da muka zauna da shi sai ka zo ka same mu wai menene malamin na yake nufi da waɗannan abubuwan sai yi maka bayani to amma sai zama a'a ai shi yanzu tunda an ce mishi mu dukkan mu malaman gwamnati ne malaman mu ma malaman gwamnati ne mu dukkan mu makiya Allah ne don haka shi baya bukata wani bayani abin da ya karanta kawai dinnan ya isa shi baya zama malami yanzu musibar da ɗaliban ahalin sunna suka shiga ciki kenan Allah ya kiyaye don haka barin yi magana a ƙarƙashin wannan shawarata da nake bayarwa gaskiya ita ce a rinka ɗiban ɗaliban ahalin sunna ana kai su suna zama da malaman ahalin sunna amma wannan yana da wahala domin a ce a ɗibi ɗalibai guda hamsin a tafi da su jordan su zauna da mashhur su zauna da salim su zauna da ali hassan muna da kudin da za mu ɗibi ɗalibai hamsin mu je mu kama musu gida mu neman musu visa mu ba su kudin guziri mu biya musu kudin tiket ba mu da wannan kudin amma yanzu ali hassan idan ina son ya zo nan Zariya, nan da wata mai zuwa da ikon Allah daram za ku gan shi a tsaye a wannan wurin ya zo ya ba mu kwana bakwai kaɗai abin da nake buƙatar in yi shine in saman mushi inda zan sauke shi a gidana ne congo conference hotel ne in saman mushi mota mai lafiya wadda duk inda zai je in ɗauke shi in yi zirga-zirga da shi to duk waɗannan abubuwan gaba ɗaya ina da halin in yi shi kuma zai biya wa kanshi kudin jirgi da kudin guziri na duk inda zai je a duniya to me rage kenan ni da ya kamata in yi haka don haka yi haka din nan ɗalibai 500 ne za su taru ko 2000 ɗalibai ba iyaka sai su amfana sai ya zama kenan littattafan ali hassan da kake karantawa kake ganin wasu maganganu to yau ga ali hassan ɗin sai ka ce mishi algafarta malam a cikin littafinka kaza na ga ka ce kaza sai kuma ka je wani wurin sai ka ce kaza kuma na kasa fahimta abin yaya kenan shi kenan to da muka rasa haka sai zama mu ba za mu iya zuwa ba su kuma ba za mu kawo su ba amma ni kun san uzuri na akan haka shine har yanzu ba a samu masallaci ne kwaya ɗaya da ya amsa sunan masallaci ba ba a samu masallaci kwaya ɗaya da ya amsa sunan masallaci ba in ba haka ba ali hassan hasse da ta kai jama'a yana ce mini zai turo kudin da ni zan kama mishi hotel da abincin da zai ci da komai ina ce mishi ya saurara a ina zai zo ya tara mai mana wa'azi a lokacin wannan masallacin namu saman ma abu da yake haina zai tara ɗalibai babu amma ba haka ba jama'a wallahi al'azimi duk inda kake jin wani malami yanzu na suna ina da alaka da shi wadda kai tsaye zan iya ɗauko shi in kawo shi garin nan ya zo ya kawo ziyara duka bai rage maka ba faɗi sunan shi yanzu nan na iya buga mishi waya in ce muna da gayyata mun shirya kaza mun shirya kaza mun shirya kaza domin daga cikin wajibin aikinmu masu da'awa in mun amsa sunanmu masu da'awa shine dole mu je mu samar da alaka tsakaninmu da waɗanda suka amsa sunan malamai a zamaninmu in ba haka ba mu ma sai mu dawo 'yan masallaci 'yan littafin masallacin juma'a ka je masallacin juma'a ka ga littafi 350 ka je ka siyo ka zo ka nazari sai ka ce jama'a dukkan ku wuta za ku je sai wanda ya zo ya karɓi kalma a wurina a ce na ka samu littafin a ce shekaran ji a masallacin jima'a na fatan mun gane shi ya sa mas'alar tana buƙatar ta'akul sosai kwarai da gaske tana buƙatar ta'akul sosai yanzu nan galibin tunanin ɗaliban ahli suna wanda da ya aske gemu ba za su bi shi sallah ba haka ne ko sai ga su ali hassan kawai sai na zo na shigo amina sai na gan suna bin wani gayu ne ma kawai take ya take wandon shiga ga aski ya aske ga court kawai ya runguma hannu yana sallah kuma sun bi shi sallah to yanzu karshen ka karanta wata makala taso sai ka ce a ah, to yanzu ba sa aiki da karatun karatunsu kenan amma sai ka tambaye su sai ka ce me yasa wannan ya aske gemu kuka bi shi sallah ina jin mu biyu ne a najeriya muke wasu ali hassan da mashuhur haka daga ni sai ibrahim wannan da ya rubuta littafin tarihin muhammad Nasiru al-albani wani yaro bai rabe daga osun state the muhaddis of the century shi ne kawai zan jawo hannun shi in ce mishi zo mu tafi ga malaman duniya ana zama shi ma daga baya yana cewa don shi da turanci yake magana da ni sai yake cewa shi yana da larabcin da zai zauna da waɗannan ka zo mu je haka nake jan shi har sannan yadda ya ɗauki hannu sai in ce duk tambayar da kake da ita ka yi musu sauran malamanmu da ɗaliban ilimi an haɗu a wurin aikin hajji ku zo mu je ga malaman duniya a zauna da su ce a kar maka tun da dai kun je ya isan mana ce a me yasa baka zauna in yi maka hajjin ba tunda na zo ai ta isar maka so wato muna da psychological problems muna da matsaloli namu na kanmu mu 'yan najeriya daga cikin matsalolin akwai taurin kai akwai rashin fahimta mutum ya zama kamar kafaffiya azara kasa gaba a kasa baya a jingina da ita fa ta yi mutum sartse to mafi yawanci haka mutanenmu suke allah ya kiyaye don haka kuka ga kullum nake wata magana wadda na san ba kwa fahimtar ta kuma na san da yawancinku bacin rashin fahimta ma ku ne mata muguwa da kuskuren fahimta sai ce a samar da masallaci wanda ya amsa sunan shi a samar da makaranta wadda ta amsa sunanta a samar da kayan aiki waɗanda suka amsa sunansu yanzu wannan kayan aiki ne wanda da ka aji ali hassan anan zai zo ya maka wa'azi amma zu ka zo ka tara shi da irin waɗannan microphone guda hamsin na wa'azin ƙasa baki ɗaya zai ce a zai ce ku bari in kun gyara wurin na zo in yi sai kawai sai koma ya zauna ya ce a wannan ai <laughs> ba zai abin nan mashur sai da ya ce zai shirya wa ɗalibanmu daura ta sati biyu mu zo a samar da azuzuwa guda uku duk zariya ina ne ake da azuzuwa babu azuzuwa har a biyu babu azuzuwa babu azuzuwa ɗakuna ne kawai na jin ɗumi ba wani aji da zaka je ka same shi lafiyayyen aji an haɗa shi da iya kwandishin lafiyayyen wuta ba za ta ɗauke ba yadda da ya zo da kwamfuta da projector zai haska ya karantar da ɗalibai ya fa'idantar da su su yanzu matsayin da suka kai kenan in ka ce musu ka shirya abin da suke zato shine su zo yaushe za ka zo ka ajiye nan diddimi muke sha yanzu duk wanda ke nan yanzu yunwa yake ji kishirwa yake ji a gajiye yake zafi ya dame shi so as far as they are concerned wannan ba shi ne irin wurin da suke tunanin ka kawo su ba suna tunanin za su ɗibo muku malamai ne guda uku a zo a yi muku daura akan usulul fiƙi mustalah da local arabiya su to muku da littattafai da sidina da komai su su ba ku kyauta amma abin da ake so ku samar da conducive environment to ku yanzu in kuka sa AC a masallaci sai wani ustazu ya miƙe ce wallahi bid'a ce kun zama yan wuta sai gaba akwai matsala ko babu ko matsala abin da ya hana ban gayyato su ba kenan jama'a amma ni da mashhur muka shirya za a zo a yi daura amma matsalar ina ne ce ku samar da azuzuwa lafiyayyu guda uku da Allah ya taimake na gama ginin wacce makaranta shi da kun fara ganin samful din abin da nake so domin zan kawo janareta ne wanda gaba ɗaya ba ruwa na da wata wuta wai ta najeriya don na babu wuta a najeriya za a kawo janareta ne wanda in aka kunna shi har a gama abin da ake ba zai tsaya ba ya ta aiki domin fa'idar da za mu samu wasu malamai ne wanda duk duniya yau su ake saurari sai Allah ya haɗa mu zumuncin da yake sha'awa suke su zo wurinmu ku je ku ga 'yan ƙasar indonesia za su je su ce musu sun shirya da komai suka ji sun ce musu a ah, fima ba'ad ku bari dai daga baya ku bari dai daga baya har shi ne wata rana mashhur yake ce wa ali hassan ya ce wai kai ka taɓa zuwa najeriya nan ne ka ji daɗinta ya ce insha allahu shi dai najeriya yake so yake to yanzu muna da irin waɗannan aƙalla guda goma amma faɗa mini cikinmu akwai wanda yake da mota asake muke da su dukansu masu yage riga ba wanda yake da mota da ta amsa sunanta shi ne matsala ba wanda yake da gida wanda za mu sauki irin waɗannan mutanen ta iya yiwa kai ka ah, to ya ba za su haƙura kai ne kake tunanin wannan su ba su taɓa tunanin irin wannan ba domin mai kai malamanka sun naƙasa ka su sana'a suke yi dukkansu 'yan kasuwa ne wanda kowannensu ya mallaki biliyoyin nerori yana malanta yana harkar shi kai kuma an gaya maka cewa ai ka ji tsoron duniya ma ka guji duniyar da haka kawaye gari ba ka da kokobo kana zaune cikin talauci ka ce ai na usmanu ma ai na umaru ma ai na ali ma ai kaza kaza kaza kane to bayan Allah ƙarya da sunan kwaikwayon su kake yi tashi suke suna sana'a dukkan waɗannan malaman 'yan kasuwa ne jama'a naira miliyan biyu da rabi ta najeriya na ba mashuhur zai buga mana littafi sai ce amma fa waɗannan ba a bakin komi suke miliyan biyu da rabi ba a bakin komi suke ba ni kuma ina ganin wannan wa a ƙasa mu billahi jahada aymanihim na yi iyakar ƙoƙari na ne na yi ƙoƙarin da yake yabawa kawai za a yi na fatan mun gane Sau da haka jama'a gaskiyar lamari tashi za ku yi ku shirya da'awa a yadda take ku nemi kuɗi ku yi da'awa mu kuma za mu iya kawo muku malamai waɗanda ilimi yanzu profesa nasiru gifari daga riyadh wallahi a shirye yake mu ɗauko shi mu zo da shi najeriya muslihul harisi makon da ya wuce ina abuja ne mishi waya na ce mishi da son mu ne ka zo ka shirya mana daura a najeriya sai ce a shirya mana lokacin hutu sai zo sati biyu uku ba zai ishe ku ba na ce ya isa yake to ku shirya sai na ce insha Allah habir Eh, insha Allah gare kenan insha Allah hadir ba rana amsa ku shirya Na shirin shine musa ba sa bukatar ko kwabo a wurinmu amma a saman musu masauki lafiyayye wanda yake da lafiyayyen tsaro a saman musu da wurin da za su yi laccar wanda ya amsa sunan shi to amma an fada muku ba ku gane ba don me don baka taba gani ba da ka shiga duniyar su kaga yadda suke in suka da suka ce maka ka shirya sai ka gane abin da suke nufi amma za ka je ka gayyato su ali hassan ne ka zo ka tara musu irin wannan microphone guda 60 yanzu wannan microphone guda ɗaya da nake magana a kan shi ya isa ba speaker ko guda dubu nawa ce fa haɗawa kawai za a yi ta yi amma saboda kun ki zuwa ku karanta technology sai ku ce a ina ai kowa sai ya sa microphone ɗin shi da haka sai ku sa microphone wajen guda ɗari a kawo roba a ɗaure shi kenan malamin ba a hangen shi allah ya kyauta dole ne sai mun gyara jama'a wallahi sai mun gyara wato ina son ne in ɗauke tunaninmu daga da'awa wadda muke yi zuwa ga da'awa dalili na ƙarshe daga cikin dalilan da suke jar ɗalibai zuwa ga wannan ɗabi'a ita ce عدم تزكية النفوس بسبب ضعف tarbiyya. rashin tsarkin zuciya saboda ɗalibai ba su samu tarbiyya ba in ba haka ba jama'a yanzu ni ɗin nan kun ganni ni ɗin nan yanzu ina da fatoyi ɗari ko fiye da ɗari waɗanda malawa bakar kuma zai bayar ban yadda da su ba amma ba zan iya mai rashin kunya ba ka daina maganar abubakar gumi ka ɗauka ɗahir boci yau ya ba da fatawa wadda ta shafi zakka ko tsarki ba zan iya mai rashin kunya ba domin yanzu matsalar ba aƙida da aƙida ba ce yanzu ilimi ne abin da ya faɗa ilimi ne e sai dai ban yarda da shi ba wannan bai ta mushi rashin kunya ba a yau malami ne na ahalin sunna zai yi fatawa kawai ta saba wa abin da kai kake gani shine daidai madadin ka zo ka ce ala gafata malam fata wannan da kai mu kuma da ga abin da muka sani ba haka ibnu wahab wa malik ba malik aka tambaya ina hukuncin tsefa yatsu sai ce ba wani abu bane ka kuma za mutane ku rabu da su ma'ana maliku ya doke hadisi kenan yayin ridda i lazimin da za a ce kenan to amma maliku ashe ma bai san hadisin ba da aka watse sai ibnu hab ya ce ala gafata malam naji kai fatawa amma ga wani hadisi abokin ka ne ma ya karantar da mu a kasan masar da aka biya mai hadisin sai ya ce wallahi ban taba jin wannan hadisi ba gashi kuma kyakkyawan hadisi ne yace da aka taru sai naji maliku yana cewa jama'a fatawar da muka yi muku ba daidai ba ce ga hadisi abdullahi dan wahab ya karantar da amma in yanzu ne yadda irin waɗannan ɗaliban suka ɗauka a cikin jama'a zai ce bayan ga hadisi to kai ɗan bidi'a ne maliku sai tashi ya fita shine rashin tarbiyyar ɗalibai da nuna musu waye malami me ilimi yaya muhimmancin kaza yaya kaza yake sannan a matsayin shi na malami kai kuma ɗalibi akwai abin da ya sani ko ya hasasu wanda kai baka sani ba to wannan rashin tarbiyyar jama'a ya ja irin wannan shine rashin ladabi don haka ku ji jama'a ku ji ana mutunta duk mutumin da Allah ya mishi wata baiwa ta ilimi ko da ya yi wata fatawa wadda ake ganin ba a karɓe ta ba kuma wannan bai sa a ce daga rannan nan a daina istifada da shi sai a haƙura da wannan matsala mashhur ya gaya mun ya ce albani ya taɓa musu wata magana ya ce sai suka ji kamar ya ɗora musu dutse a ka sai suka yi shuru ya ce lokacin da saddam ya kai hari kuwait sai albani ya ce musu wannan musiba ce wadda tun da aka yi duniya ba a taba masifa irin wannan ba ya ce musu wannan masifa za ta ciran musulmi da yawa za ta jawo musulmi asarorin dukiya da rashin zaman lafiya kusan ya ce sai albani ya ce kusan da wahala a sake samun zaman lafiya irin wanda ake ciki ya ce mashuru ya ce sai na ji kai wannan magana ta yi girma din rikicin da aka aka kashe sahabbai aka yi ta kaza za ka ce za wannan rikici ne ba a taɓa yin shi ba ya ce sai gashi tun daga kama kuwait da saddam ya yi shi ne musulmin duniya har yau ba su zauna lafiya ba amma shi malami ne akwai abin da ya hango ya faɗi haka kai kuma da ba malami ba fa aƙalla da sai kai shiru irin yadda mashuhur ya yi wani ne yanzu sai ce ji mashirmanci an yi fitinar da aka yi kaza aka yi kaza kai fi shi sanin ta kenan saboda tsabar ɗalibin taka ɗalibi ne ya zo ya ce abubakar gumi za a siyar da hannun jali na kamfanin giya gumi ya ce mai yaje ya sai mafi yawanci me kake ji yanzu kai yanzu ana rikici da kai ne ma an an ce maka je kaka sai hannun jali sai ka ce alaga bata mala hannun jali ai riba ne shi yanzu ba ma hannun jalin ma a kamfanin giya ya ce tun da ya yadda gumi malamin shi ne sai je siya da ya siya ya dawo da takaddu ala gafata malam gashi na je na siya sai malam ya ce mishi to abinda za a in aka koma board meeting sai ka ce to daga yau baka yadda a sake yin giya ba tun da kai kake da layon shiya kai kake da hannun jali mai girma ya tafi ya je wurin taro dole aka kwana a kan an daina yin giya domin shi yake da kashi saba'in bisa ɗari to me za a yi shi ne za a fara yin brahma gwarana za a yi brahma lemon za a yi brahma wacece brahma wacece shi kenan daga nan an kashe giya daga wurin wannan sai allah haɗa ka da wanda yake malami ba malamin islamiyya ba ko malamin hadda na fata an gane to da allah maɗaukakin sarki ya sa an samar da malamai irin waɗannan sannan an samu ɗaliban da suke da tsarkin zuciya suna da tarbiya da biyayya to sai al'amari ya tafi daidai to amma da aka rasa haka a yanzu malaman akwai karancinsu ɗaliban kuma sun samu kansu a wajen raunin tarbiya sai wannan ya zama karisa babba kawai abin da yake auna malamin ya ce kaza tutun da ya ce kaza shi kenan matashi ne ya zo ya wa albani kai ka ce mu rinka tsaye da gemu kuma sai muka je ka a wani kaset kana cewa amma aka samu tatayo wani gashi ya yi tsalle haka ya zobe babu laifi a yanke shi wannan magana ba ta saba ba sai ce a ba ta saba ba sai ce to ala gafata malai ina za mu duba wannan magana sai ce alhujjatu indaka fi kitabit tarajjul lil khallal sai dalibin ya kyalkyale da dariya kun san ashe wai da ya tashi tahowa ma ya zo da littafin yana gefen shi sanda yake tambayar shine rashin sani kaza ta kwana kan dami hujjar tana hannun shi ashe bai karanta ba kuma ya zo tambaya da ya bude sai ga abu huraira da abdullahi ɗan umar su suka ruwaito hadisin a saki gemu amma kuma suna daddatsa wanda ya yuri wanda ya zarce haka ma'ana su da suka ruwaito hadisin ga yadda aikinsu kuma ya kasance kenan wannan aikin bai saɓa waccan magana ta hadisi ba wannan matsalolin jama'a suna buƙatar lacca mai zaman kanta sannan daga cikin matsalar da ke kai ɗalibai zuwa ga wannan halin shine aljahalu bil lughal arabiyya jahirta harshen larabci baka san harshen larabci ba abinda ka karanta kaza daban da abin da ake magana a kai saboda haka abin da kake ta haya gaga a kai ba shi ba ne misali yanzu jama'a kuna ganin sahabbai da suka fi kowa imani da tsoron Allah da sanin harshen larabci da Allah ya ce musu allazina amanu wa yalbisu imanahum bi zulmin a'a ayar ayar luqman ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim zalunci babba shine shirka to sai suka ce wow ma'ana yanzu ka cuci dubu goma ka zama mushriki kenan kai babban zalunci to wanda ya kwashi miliyan ɗaya fa to fala tasal anhu to sai suka fahimci in dai zalunci babban zalunci shine shirka sai suka ce wa ayyuna lam yuzlim lam yuzlim wai bai taba zalunci cikin mu ba sai manzo Allah ya ce a abinda ake nufi da zalunci anan shirka sai ya ce ba ku ji bawan Allah yana cewa inna shirka la zulmun azim sannan yana cewa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin waɗanda suka yi imani ba su haɗa imaninsu da zalunci ba ula'ika lahumul amnu to su suke cikin aminci sai ce ai abin da ake nufi da zalunci a nan shine shirka kaga a nan fahimtarsu da lugal arabiya ta kai su sun gaza fahimtar wancan abu wannan kuma sahabi ne ya karanta hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr sai fahimci farin zare da bakin zare sai je samo su ya zuba a karkashin matashin kai ya kulla kofa ya ci gaba da cin abinci da gari ya waye shi da kanshi ya ga daidai ba ya zo ya gaya wa annabi cewa shi faga sai annabi ya ce ai farin zare da ka gani ba farin zare ake nufi ba hasken alfijir bakin zare kuma duhun dare ashe muna buƙatar na ɗaya fahimtar lugar arabiya na biyu fahimtar hidimar da sunna take yi wajen fahimtar me wajen fahimtar alƙur'ani waɗannan su ne abubuwan da kaɗan na son ainihin tattauna mana jama'a a wannan ainihin wuri da muka zauna muke maganganu dangane da waɗannan matsaloli insha Allah ta'ala abin da ya rage mana a yanzu shine shugaba da aka ce za a yi wa biyayya a cikin alkur'ani da Allah yake cewa wa ati'un wa rasula wa ulil amri minkum ku yi wa Allah ɗa'a sannan ku yi wa manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ko sannan wa ulil amri minkum da kuma waɗanda suke jagorancin al'amari daga cikinku waɗanne siffofi ne za su tabbata ga irin wannan shugaba wanda za a ce wannan ainihin shugaba to shine wanda Allah ya wajabta a yi wa biyayya har wayo a cikin wannan littafin na zahiratu takfir wato ɗabi'ar kafirta musulmi na malam aminu alhaj muhammad ahmad daga cikin shi ne nake so in tsukuro mana waɗansu maganganu a inda yake cewa manhumul hukamun lazina ta jibu ta'atuhu waɗanda masu mulki ne waɗanda suka zama wajibi a yi musu ɗa'a wala ya juzul khuruju alaihim sannan waɗanda bai halatta a yi musu ainihin wato tawaye ba a nan ya yi dogayen bayanai waɗanda waɗannan bayanan wallahi da muna da lokaci da zan so in karance su gaba ɗaya domin su kansu darasi ne masu zaman kansu amma bari mu gani mala yake cewa almuradu bihim alhukamul musulmun masu mulki musulmi allazina yuhakkimuna shar'a Allah waɗanda suke sa dokokin Allah su zama su ne dokokin ƙasa wa yuqimuna hududahu kuma suke tsayar da haddodi na Allah wanda diye zina za a hukunta shi ya ya'muruna na bilma'arufi wa hauna 'anil munkar su ne waɗanda suke umarni da kyakkyawa kuma suke hana mummuna wa na salata kuma suke tsaye da sallah allazina yu'izzuna ahla ta'a su ne waɗanda suke girmama bayan Allah masu yi wa Allah biyayya wa a halal ma'asiya suke wulakanta masu sabon Allah wal mubtadi'a waɗanda ke wulakanta yan bid'a allazina yuhibbuna salihina min al ulama su ne waɗanda suke son malamai salihai mutanen kirki wa yuqarribunahum ilaihim kuma suke jawo malaman kirki zuwa gare su faqad kana al qurra أصحاب مشورة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كهولا وشبابا وشبابا عمر ينادى أينهم واتو ما سباش شاورا ما سباش شاورا نان أكوي دتاوا أكوي سمالي أما ودن إلم متانيني مكرنتا القرآن سيتي فمن ثم na ɗan takaita mana ne jama'a famin samma to daga nan ne Falmuslim ليس مأمورا بطاعة الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله ba umarci musulmi ya yi ɗa'a ga mai mulkin da ke shari'a da wata doka wadda ba ta Allah ba don haka babu ɗa'a tsakaninmu da irin waɗannan shugabannin ba ɗa'a za mu zauna ne suna zamansu muna zaman kanmu ba ruwanmu da su yawwa don haka malamai da ke jawo ayoyi don su justifying waɗannan su ne shugabannin da ake waɗa a'a ba su ba ne tunan ne kuma wani rudanin zai faru tun da ba za a yi musu ɗa'a ba za a yi musu tawaye kenan a'a zama za mu yi silently kawai kowa da zaman yan marina fuskarsu daban tamu daban ba ruwansu da mu ba ruwanmu da su to matsalar da ake samu jama'a waɗanda ɗaliban nan suka tashi suka gani ake cewa malamai sai suke ganin suna cusa kansu ga irin waɗannan masu mulki suna mu'amala da su ɗari bisa ɗari to shi yasa suke ruɗewa to ai matsalar ita ce wato ba za ka ɗauki irin waɗannan lokal ɗin waɗanda ba su amsa sunan malantar ba ka hukunta akan su ne malamai mujtahidai waɗanda ake magana haka jama'a kowa ya fahimci wannan magana da kyau waɗannan irin masu mulkin da ba sa hukunci da dokar Allah ba a ce mai musu ta'a ba to amma ina maganar ɗazu ina in suka ce mai tafiya nan ya bi dama mai tafiya mai dawowa ya bi hagu wannan tsari ne don amfanin kanmu ba dokarsu ba ce tsarin zamantakewar tare ne wanda ko da babu titi jama'a ko hanya ce ta ƙauye in ka taho na taho dole ɗaya ya bi dama ɗaya ya bi hagu so ba dokar su ce wannan ya kamata ku fahimci wannan me ake nufi da yi musu ba'a a ce sun ce yau ranar demokuraɗiyya a fito sai mu fito mu tare a stadium muna jiran su yi mana jawabi ina muran nan ne ma za mu ce rana aiki babu da'a irin wannan ba za mu yi musu da'a ba su ce mata su daina sa hijabi sai mu ce ba za a yi da'a ba ustazai su rinka aske gemu sai a ce ba za a yi da'a ba sam ba za a yi musu da'a ba malam sai yake cewa wa yubghidul ulama yu'adid mai mulkin da ke gaba da addini wa yubghidul ulama yake ainihin ƙeya da malamai wa yuqarribul mubtadi'a yake matso da yan bidi'a kusa da shi wal fujjar da fajirai yan daudu da karuwai da sauran ashararai fal muslimu laisa mutaliban bi ta'ati hakimin hakim laisa lahu hammun illa muharabatu shabab al mutamassik ba a yarda musulmi yayi da'a ga mai mulkin da bai da wata himma sai fada da samari masu riko da addini walaysa lahu hammun illa muraqabatul musalli mai mulkin da bai da wata himma sai dai a ce aje a tura SSS su je wurin da suwana suke sallah su rinka ba da rahoto wa yaqdi turuq bi qasdin aw biduni qasdin an amakin al-fujur wadda'ara wanda ainihin yake buɗe hanya ga karuwai da wuraren fasikanci da wuraren barna to ba irin wannan shugaban ake wa da'a ba mu tsaya mu yi waiwaye a dan tafiya da Allah ku dubi siffofin nan jama'a siffofin nan akwai su a ga shugabannin Najeriya ko babu akwai su to don haka za ku ga ni albani wani irin mutum ne wanda sai ka ga kowa ka kara shi da ni sai ka ga ina da matsala da shi waɗannan irin shugabannin masu wannan siffa su ne shugabannin najeriya to ba ɗa'a tsakaninmu da su amma kuma ba za mu fito mu gwabza ba to nan ne sai kai ya kulle sai ya ce albanin na ya cika rikici ya cika complication ɗalibanmu da ke fitowa daga jami'ar islamiyya ta madina dan suka zo sai su ce ai malaman sun karantar da su suya ce su da'a ga shugabanni don haka sai ga sun je sun kai kansu ga irin waɗannan sarakuna da 'yan siyasa wai su ne shugabanni su ne musu da'a ba irin waɗannan ba su kuma waɗannan da ke zaune a gida sai su ce to tun da waɗannan shugabanni fasikai ne to a tashi a gwabza sai mu ce a mu muna kallo ne da hasken da rayuwar salaf suka yi mana annabi ya zauna a makka su wane ne shugabanni su abu sufiyani su abu Jihal da makamantansu annabi musu da'a ba ba ruwan shi da su ya ci gaba da harkar shi haka mu ma muna nan zaune waɗannan ne shugabanni ba mu musu da'a ba ba ruwanmu da su mun ci gaba da harkar mu da suka tsogala annabi fa annabi ya tashi ya kare kanshi hakan suka tsogale mu sai mu tashi mu kare kanmu don haka idan kun fahimce ni da kyau ɗalibanmu da ke tahowa daga saudiya cewa malaman saudi arabia sun ce a yi biyayya ga shugabanni a yi biyayya ga shugabanni don haka ya dawo jami'ar islamiyya sai zo ya makale jikin wani sarkin gargajiya sai ka je ka same shi ya yi zaman tahiya a gaban sarkin gargajiya ya dunkufar da kanshi sarkin gargajiya yana ta bashi gargajiya yana ta bashi umarni ko kuma ɗan siyasa kaga har yana riƙe wa 'yan siyasa jaka an tafi hajji ko umara to wannan ya ɓata waɗannan kuma da ke ɗaukan cewa sai a tashi a gwabza da waɗannan su ma sun ɓata shi ne zaman mu zami muna zaman kanmu ne domin ruwa dai siye muke wuta siye muke makaranta biya muke ba abin da gwamnati ta tsinana mana yanzu allah ya sani kamar ni jama'a da gwamnati za ta mutu murusko ba abin da zan yi gezau kamar mutum ne dama uwar shi tana haihuwar shi sai ta mutu da ta mutu ana nan kwana biyu sai uwar wani sai ta mutu a makwabta shi me zai ji ba abin da zai ji shi dama can haka yake rayuwa don haka yanzu kamar ni ba abin da gwamnatin najeriya take taimaka mini da shi ko kwada ba ni cin more ta komai jama'a haka kuma duwata wata gwamnati da take rayuwa a duniya ba abin da take tsina mana. don haka yau du wata gwamnati da kaji ta kife sai dai musa ido shegiya ce za ta dawo ko ko halarci irin wadda muke so kawai amma babu tunanin tunda wacce ta hau mun more wacce ta faɗi mun shiga uku babu shine muna zaune ne zaman kanmu muke yi mu ci abincinmu wanda muka nema in ba mu nema ba fa za mu kwana da yunwa mu kunna janareta in mai ya kare sai dai mu kwana ba wuta gwamnati ba ta iya ba mu komai a najeriya Waya tarho gwamnati ba ruwanta da kai in kana da kuɗi ka saya ka sa kati in ba kuɗi fa ba za ta kawo wutan nefa da za ka yi caji ba in kana da hali ka sa janareta an ba haka ba kai naira ashirin a yi maka caji ka aje ɗanka ya jira ka da ɓarawo ya zo ya sace saboda ba tsaro ko kun fahimta jama'a saboda haka ni yanzu a wuri na muna zaune ne kawai haka kamar ka je ka share daji ne ka je ka zauna in ka yi noma ka ci abinci in ba kai ba ka shiga ka sha 'ya'yan kaɗanya in ba haka ba fa ka kwana da yunwa don babu wani hakimi da zai kawo maka haka muke zaune bai sani ba ko ko akwai wani dividend da kuke ci ni dai da nake makaranta kuɗi nake biya ban taɓa cin moriyar gwamnatin ƙasar ta biya min kuɗin makaranta ba ba abin da na taɓa ci komai kuɗi nake biya tun tun tun tun tun har zuwa yanzu kuɗi nake biya in zan tafi kaduna yanzu babu wata mota da zan samu mai sauƙi saboda gwamnati ta aje wata mota mai sauki wadda madadin in biya naira ɗari biyu a ce to ga ta gwamnati in biya saba'in ban taba sanin wannan ba ashe kun ga a irin wannan halin in kun fahimce ni me ta tsinana maka ba abin da ta tsinana maka don haka a wurina tun daga gwamnatin obasanjo ta farko da wadda ta biyo bayanta ta shagari da wadda ta biyo bayanta ta buhari da wadda ta biyo bayanta ta baban gida da cashonikan da ta biyo baya da wadda ta sake biyo bayanta ta abacha da wadda ta sake biyo bayanta ta abdulsalam da wadda ta biyo bayanta ta obasanje kifi na uku da kifi na biyu da kifin da aka taho na yanzu babu wani abu da ya canza na rayuwata duk abin da ka gana ci ko na sha to kawai na yi noma ne ko na yi aiki ko makamantan haka babu wani abu babu wani government subsidy man fetur yanzu na tashi zan je gidan mai ne in an ce 65 in sha in an cuce ni a biya ni ranar kiyama in an ce naira 100 in biya babu wani gidan mai wanda na sani mai rahama a dun najeriya duk ɗaya ne kuɗi na in ban da kuɗi sai dai zauna ba zan yi tafiya ba wannan shine irin tsarin da muke zaune to ba irin waɗannan shugabannin ne waɗanda ake cewa ai ɗa'a ba so da haka ɗalibanmu da ke towa daga madina abinda da yake faruwa malaman da ke ba da wannan fatawar kafin su ba ku musu ka ba don mu ne ɗalibansu na farko malam muhammad zarbanar ghamidi shi ne malamin da ya ƙware a kan yi mana wannan nasihar da wannan wasiyar sai dai muna ba shi uzuri da cewa an haife shi ya taso ne a wata ƙasa da bai taɓa sanin yanayi irin wannan ba idan ya zo najeriya kuma sai waɗannan shegu 'yan demokuraɗiyya sai su kewaye shi su kawo mai gida mai kyau su sauke shi su kawo ɗirka-ɗirkan motoci su haɗa shi da direbobi kafin ya tashi bacci an gama dafa shayi daga hawa har ya bar ƙasar za a samu lafiyayyen jirgin sama da zai koma da shi da haka da kun koma sai ce ku ji tsoron Allah ba a eh, shugabanninku suna adalci suna mutunta malamai kuna jin daɗi in ka ce zarban ba haka ba ne sai ce ni ba ko an yi min haka balle kai da kake gida ba su gane ba bara waccan samir da muka zauna muna hira ya ce ta jawul na da'awa da nake in kaɗa nan in kaɗa nan gwamnati ta gina min gida ta aje min wasu motoci na ce ko ɗaya sai dariya sai dafa gwiwa ta ashe da muka tashi muka tafi da ni da abokaina da muka je sai ɗalibai suke ce shi amma ya hankali da ni babu yadda za a yi shi samir ɗalibai yake karantawa ba su wuce su goma sha biyar ba yake karantar da su sai bukhari a falon shi bayan haka baya wani aiki na da'awa komai a saudi arabia iya abin da yake kenan kawai su zauna ya karantar da su sai an yi sallah su zauna su yi fatoyi amma wannan hidimar da yake gwamnatin saudi arabia ta ce to citin da ba ɗan kasa ba ne ya dace a bashi gida da mota da albashi da kaza da kaza dan yana hidima ya ce balle mutumin nan ya ce maka ya karantar a kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya zo ya ce maka gwamnatin najeriya ba ta gina mai gida ba sai mai motoci ba ba ta ba shi albashi to kai hankali mai waƙar ya ke maka shi samir sai ya dariya so da shi a afirka aka haife shi ya girma a afirka don dan misira ne su ko yan misira ne amma an haife su a saudi arabia don haka ba su san wannan abin da yake magana ba ba zai yiwu a saudiya kana karantar da kawa'idi ka ji yunwa ba ba zai yiwu kana karantar da hadda ba ka da girgiyar mota wadda za ta girgiza gwamnan garin nan in ya ganta ba ba zai yiwu ba ba zai taba yiwuwa ba to don haka abin da suke tunani yaushe za a ce kai albani ka ce ka karantar da bukhari ka karantar da kaza ka yi kaza ka yi kaza ka ce wa gwamnatin najeriya ba ta gina maka gidaje da motoci da kaza da kaza da kaza mana ce wallahi al'azim shi ne suka ce hankali da ni yanzu ku da ni mamakin maganar muke ko amma mun san ba wani abu ne haka ne gaskiya ce amma su waɗancan da suke yan bana bakwai ne a can aka haife su fa suna ganin ba zai yiwu ba ne yaya zai yiwu to da ya za ka rayu wannan shi ne sirrin da ya sa ustazai sai su ne mana hujjar da ba hujja ba ce sai su ce malamai a ƙasar saudi arabia koyaushe suke karantawa koyaushe sai a buga musu waya su ɗauka shi albani ya ce kaza ya ce kaza eh saboda sai ya gama wannan aikin sannan sai ya tafi neman abinci yanzu gobe iwar haka na yi nisa wa na wuce lakwaja insha Allah me zan tafi ba wa'azi ba na tafi neman tuwo in ba haka ba fa wannan karatun mako mai zuwa an ce za a yi ba zai yiwu ba to amma malamin da ke saudi arabia a gobe litinin umana wayewa sai ya tafi darul hadith yana karantawa ko ya tafi umul qura yana karantawa yana da kaza yana da kaza yana da kaza sai a bugo mishi waya a ce gashi nan wizara kaza an turo dan aiki yana fitowa sai ga wata katuwar jeep a ce aka ramaka Allah ka sa hannu da nan shine mota ce aka ce aka maka an ga taka yi sanyi da ya zama babu hukumar da ke mana haka mu malamai ku kuma talaka ba kwa yin haka to ba za ku iya samun irin hidimar da waɗancan suke ba za mu iya yi ba to amma ustazan sai zama ba su da kaifin tunani hatta imu imu ɗin daga cikinmu waɗanda wasu suka ɗaure wa gindi gwamnatoci ne ko 'yan kasuwa suna yin hidimar da ba ma iya yi yanzu nan wani yake bani labari mafi kusanci daga cikin abokanmu ga malam ja'afar ya ya bugo waya ne yana zargin sun yi gayyata sun yi sun yi inje naki ni kuma a lokacin da suke ta text sun yi min text ya fi guda 60 akan muhimmancin in zo a lokacin ne kuma ina bibiya in samu wani aiki da zan samu abinci shine ransu ya ɓace suka ji takaici shine ya bugo min yaran nan na ce bari sai sha ɗayan dare ta yi sai mai magana a tsanaki shi nake ce mishi nace sanda kuke magana gayyata na lokacin ina neman aikin da zan yi in ci abinci ne lokacin da wani cikin ɗaliban ku yayo waya yana cewa malam ja'far hayyara su ba haka yake mishi ba ba haka yake muku ba sai na ga shi ba shi ya dace in ba ansa ba kai ya dace in ba ansa ce malam ja'far ai bai taba sana'ar komai ba to shi sai ya tsaida ni ya fi kowa sani malam ja'far sai ce malam ja'far har ya mutu a sha na gidan shi baya sai yarima kawai motoci nawa ya ba malam ja'far jama'a tun da nake a duniya ko ubana bai taba sai min keke ba so ba za ku sa ran za ku samu hidima irin yadda za a samu daga ja'far ba ba za a sare za a samu hidima daga gare ni irin yadda za a samu daga abubakar Gumi ba wannan matsayin na shi ne irin matsayin takwaran nawa muhammad nasir dinar albani wani ɗalibi ya zo tun daga almaniya tun daga jamus albani ya ce ba zai saurare shi ba me yasa ya ce yana da aiki a shagon agogo gyaran agogo yake da haka yake cin abinci aka kada aka kada ya ce a in bai yi aikin bai ba zai ci abinci a gidan shi ba ya ka ce bin ba haka yake ba na'am bin ba ai ma'aikaci ne a ma'aikatar harkokin addini da za a canza mai mota a canza mai kaza amma albani su mashuru suka ce yakan yi kwana uku bai ci abinci ba saboda bai da hali a lokaci so ustazai ba sa irin wannan tunanin sannan sun kasa gane wani implication irin wannan wa'azozin da muke mu taba kowa mu faɗi gaskiya a kan kowa shine dan mun yi wannan tsayuwan ne yanzu za mu miƙa hannun a waɗanda za su ba mu ya wadace mu ko ba ya wadace mu ba amma fa wallahi ba mu isa mu zagi demokuraɗiyya ba baɗi mu za a kira a ce shehu albani zo kai addu'a ka tofa a demokuraɗiyya albarka billahi lazi da in yi haka in mutu in mutu babu likafanin rufe ne saboda bakin talauci da wulakanci da in yi addu'a Allah ya sa demokuraɗiyya ta yi albarka wallahi jama'a gwamma in mutu amma idan demokuraɗiyya ta baka riga fa ko taimaka kujera hajji dole ne a ce malam zo ka yi addu'a sai ka ce jama'a salati goma ga annabi ya mutu addini ya lalace da haka jama'a ku bar mu ɗan kaɗan ɗin da muke da shi mu yi muku kiris yanzu gobe jama'a ko rasuwa aka za a ganka gayyace ni jana'iza ba zan je ba domin gobe ranar neman tuwo ce <laughs> to kaga wannan irin matsalar in ta shiga cikin ustazu shine sai ya tsalle sai ce malaman nan ba don Allah suke yi ba shi sa jama'a gaskiyar lamari idan za ku yi mukawama da kafirci sai kun zama kuna da plans masu ƙarfi me yasa a lokacin gwamnatin zamfara da aka kafa ta shari'a da ake cewa da yake an san yaudara ne ku tambaya an taba gayyata ta ku ka gayyato shi zuwa zai duk ya tona muku asiri ya watsa al'amarinku sai ga a gayyato izala salafiya ɗariƙa ƙadiriya tijjaniya sai a gayyato su kowa sai a ba shi mota a ƙulla mai dubu ɗari biyu shi ke ce <laughs> allah ya sa albarka shura musulunci kai ta yi kyau ta yi kyau lokacin na nan na tsallan kwaɗo da stalin ta ta ishe ni allah ta ishe ni amma na san ina da cikakken yanci shine duk abin da na san ba daidai bane zan ce ba daidai bane ba na shakkar kowa alhamdulillah kuma har yanzu haka nake to wannan matsayin jama'a mutane sun kasa gane ba zai yi azzalumar gwamnati irin wannan ta baka ka ci ka sha kuma ka iya mukawama da ita ba don haka matasa an kun shirya wannan aikin sai kun shirya talauci da wulakanci da hawa tsohuwar mota da zama gidan haya da a baka takarda a zo a ce an kore ka daga gidan hayar duk sai ka shirya ma wannan amma ba haka ba gwamnatin zalunci za ta ɗiba ta ba ka ya ishe ka ko ba ya ishe ka ba ba wannan ne matsala ba amma dai ka zama nasu kuma irin wannan wa'azin yanzu jama'a za ka tara malamai dubu a najeriya ba su isa su tsinewa demokuraɗiyya ba ina kana sa rai ba na za a baka kujera hajji ka zagi demokuraɗiyya ba za ta zagu ba amma ga muku sai mu ci allah ya tsinewa demokuraɗiyya albarka allah ya ƙara demokuraɗiyya cikas ka gani kuma mu zauna lafiya kuma hamma mun biya kujera hajji <laughs> Allah ya kiyaye mala ya ce fahalil muslim mutalabun bi ta'atil hukamin lazina yurs alhakimun lazi yursilul uyuna li muraqabati man yadhhabuna ila almasajid wal maktabat li shira' alkutub ad-diniya yace shin me mulkin da yake tura SSS su je masallaci dan su ji me ake yi me ake cewa yake tura sss su rinka bin ɗalibai bookshops su rinka ganin waɗannan irin littafai ɗaliban suke siye shin irin waɗannan su ne masu mulkin da ake neman aiwaɗa'a a ba su ba ne yanzu jama'a wurin nan namu cike ke da sss da ka tafi darakta ss ai an ce kayi wa'azi ka ce ka an ce kwarai da gaske zan ma ka maka kasar ɗin kai da dade shi kenan amma suna da wannan muraƙabar ga 'yan coci ba su da ita suna da wannan muraƙabar ga gidan karuwai suna da wannan muraƙabar ga wuri kaza da wuri kaza to waɗannan irin masu mulkin ba su ne masu mulkin da ake cewa mai waɗa'a ba sam sam ba ɗa'a tsakaninmu da su zaman 'yan marina ake su kalli yamma mu kalli gabas ba abin da ya shafe mu da su wanda ya iya allon shi ya wanke kawai Allah ya kiyaye mala yake cewa liyuraqibul mar'a allazi yahmilu mushafan da an ganka dauke da qur'ani sai a ce to kusa ido akan shi aw kitaban da ahad al mufakkirin al muslimin ko ko yana dauke da wani littafi sai a ce to kusa ido akan shi to ba irin waɗannan ne masu mulkin ba jama'a fa halal muslim mutalabun bi ta'ati hakimin la a bi ma'rufin wala yanha an munkarin mai mulkin da baya umarni da kyakkyawa bai hana mummuna shine ake cewa mai wada'a la wala yuharibu bid'a mai mulkin da baya fada da bid'a wala ya'malu ala isha'ati sha'air ad-diniya ka salati wa nahwiha baya aiki wajen yada ayyukan musulunci baya faɗa da bid'a hasali me yake yi سيتي الحاكم الذي يرسل عيونا ليراقب كيفية صلاة بعض الناس والشباب على وجه الخصوص هل يقبضون في صلاتهم أم لا هل ينزلون إلى السجود بركبهم أو بأيديهم وهل يطيعون يطيلون الصلاة أم ينقرونها كما ينقر الديك الحبة ربما يظن بعض الناس أن هذه من المبالغة ولكنه الواقع الذي هو أقرب إلى الخيال والذي لا يعرفه إلا من ابتلى به jama'a Kunji ji ya ce mai mulki da yake aika sss su je su ga shin waɗannan samarin ya za a yi a gane masu tsaurin ra'ayi ne su ne masu hannu a sallah to ya ce masu tsaurin ra'ayi ne masu dunkula masu sa hannunsu a kirji ne waɗannan samarin masu tafiya da gwiwa ne ko masu tafiya da hannu ne masu tsawaita sallah ne ko masu tsatsagen kuciya ne duk mai mulkin da yake haka wannan dalili ne a kan cewa fasiki ne ba shi ne ake wa biyayya ba wa kazalika yuraqibun nasu hasaba ma yartaduna wa yalbasu haka nan ice a sa ido waɗannan irin kaya suke sawa yaya wandansu yake ya gemunsu yake فإذا كان الشخص يلبس ثوبا جلبابا قصيرا توبئ wa husiyat alaihi jami'u amalihi wa tasarrufati in aka ganshi da dagaggen wando wannan dalili ne akan cewa wannan ɗan tsaurin ra'ayin addini ne jama'a har a fa haka yake yanzu har a maka yanzu ana ganin ka da dogon gemu da littafi a hannu da ɗagaggen wando ss za a ringa sa suna binka wallahi jama'a har sai da ya kai ni yanzu na yi abokai sss daga can saudi arabia har muna nan suna bugo min waya so don mun je aikin hajji ko umra muna yawon wa'azi anguwannin hausawa mu ne musu wa'azi nan da nan shikenan sai aka haɗa mu da sss suna bin mu ku ji wannan jama'a don haka report mai girma a mu a wurin gwamnatin saudi arabia me yasa ana ganin mu da ɗagaggun wanduna muna yawo da littafi a lungunan makka muna wa'azi me muke faɗi me muke me manufanmu rahoto ne mai girma ku tambayi malam abdulwahab wallahi sai da malam abdulwahab ya taɓa cewa kai albani ba ka tsoro ne kada wata ran a kama ka na ce ta yi daidai ni kan haka kama na amma ka na yi na ce amma malam abdulwahab ya ce eh, a cikin wa'azozin nan me ya aibi ya ce a ya dai ji dan abin ya dan yi zafi ne kana na eh, mun yi zafi a najeriya ma balle a garin sa annabi da aka fara gumurzu da manya-manyan kafirai a nan kuli ayyuhal na ta sauka fa duk zafi ya gama karewa kuli ayyuhal na kuli ayyuhal kafiruna na abudu ma ta abu. wallahi mala abdul sai da ya taɓa ce min baka tsoron su kama ka so da ya zo ya yi wa'azi yana ta musu fadanci yana ta musu fadanci yana ta musu fadanci in ce to mala Allah ya saka da alheri amma dubi ka ba a dubi ka ba a dubi ka ba ya ce akwai hausawa fa sss na ce har na da abokai cikinsu ba ma'ana suna jin abin da nake faɗe ba to sai me tashi mun je mun da lafiya khalid bin walid ya ce allah wadaran matsoraci ci sara da sassaƙa a jikin shi da suka guda tamanin da wani abu gashi kuma zai mutu yau akan tabarma kamar yadda tsohuwa mai sai da gyada take mutu tsoro mai daɗa ba abin da tsoro ya daɗa jama'a ba abin da tsoro ya dada tau'iyya muke aka ce wai ba mu da izini na ce a muna da izini yawon wa'azi muke yi mun biya kuɗi ne dama da sunan mai preacher nake sawa a takardata preacher wa'azi zan tafi to na biya kujera dubu ɗari biyar zan je in yi wa'azi kuma ka ce ban da ba ku ga na sa ni preacher ne kuka kyale na wuce da lasifikata nake sauka jidda a rataye ana tara alhazainin kafin a fara sai ce to jama'a za mu fara aikinmu to to sai me ba abin da zai same ka wallahi lan yusibana illa ma kataballahu lana Allah madaukakin sarki ya taimake mu mana yace ammal mujallat amma masu sai da mujalla wal aflamil khali'a da fimafimai na batsa wal kutubul lati tad'u ila ar-razila da littafan da ke karantar da fitsara wal ilhad da karkata wal kufur da kafirci wal aghani al da kuma waƙe-waƙe na banza wa amakin da'ara da wuraren shashanci wala abil wala ibil maisir da caca wal mukhaddarat allati tufattiku bil umma wa taqdi ala shababiha da ainihin wato kayan shaye-shaye da maye waɗanda ke ragargaza al'umma su lalata samari sha'anu haula fahazihi wa sha'anu haula la juna li ba gwamnati ba ta tura SS wurin waɗannan yanzu haka ce akwai fati gwamnati tana turawa duk iskancin da za duk gwamnati ba za ta tura wannan ba amma mu duk inda muke S_S suna nan a yi mala ana kiranka ka zo ka yi bayani ka ce kaza alagafata malam mun ji ka ce kaza alagafata malam an ce ka ce kaza wani kasar ya zo an ce mala ya tsine wa demokuraɗiyya haka fa wani ya haɗu da ni ran nan ai ran nan an ce ka mala ya zagi demokuraɗiyya na ce wallahi allah ya tsine mata albarka ya ce allah gafarta malam allah ga na ce shi kenan ya ce na ce shi kenan ma'ana da idan riwaya ce yanzu sanadan ne wato da an jita jita ce yanzu shine zai je ce a gabana ma ya zage ta demokuraɗiyyar Allah madaukakin sarki ya kiyaye ban sani ba a jiya ko kun samu wani text Allah ya sa kun same shi shine yanzu zan ɗan buɗe in karanta muku kaɗan daga cikin wannan text kafin rufe mana ainihin da abin da zai biyo baya wanda kun ga wannan laccar to gaskiya saboda Allah ba za ta kare a yau ba Laccar nan yanzu rabinta aka yi abin da sa duk maganganun da ne ta yi tun daga rana ya ce har yau kun san cewa magana ne ta yi akan demokuraɗiyya akwai babi sukutun da guda da na ce zan yi magana akan siyasa mai ce ce siyasa mai ma'anarta mai manufofinta mai siyasa take so ta cimma duk na yi alkawarin zan yi waɗannan maganganun wanda yake har yanzu ban zo kansu ba kuma su ne abin da yanzu ya kamata in yi magana sai dai ga lokaci ya yi don haka kaɗai zan ɗan taƙaita ne a nan ainihin sake gaya mana wannan magana wadda babban malaminmu muhammad salihul usaimin ya mana ainihin wato nasiha ko kuma wasiya ainihin a kanta ya ce nasihatun ƙayyima ga nasiha ga ɗalibai wallazi ara awwalan abin da ni nake gani tun farko allah ya shtagila shababu bi hadhihi mas'ala kada ɗalibai su shagaltu da wannan matsala cewa wahalil kafiru wahalil hakimu kafir au kafir mai mulkin nan kafiri ne ko ba kafiri ba ya ce ina ganin ɗalibai kasa shagaltu da wannan wahal ya juzu an na alaihi au la ya juzu ya halatta mai mai tawaye ko bai halatta ba ya ce kar mu damu da kanmu da wannan ala shababi an yi hatamu bi ibadatihim ya ce ɗalibai su shagaltu da ibadojinsu allati aujaba allahu alaihi. wadda allah ya wajabta musu auna dabahum ilaiha ko kuma wadda Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da su zuwa gare ta wa an yatruku ma nahahumullahu anhu karahatan jama'a ku saurara kuma yana ba da shawara ɗalibai su natsu su ainihin wato koma duk abin da Allah ya haramta musu ko ya karhanta musu to su yi ƙoƙarin ainihin su bar wannan abin jama'a mun fahimci wannan da kyau ko yawwa wa an yi yahrusu ala ta'aluf bainahum su yi kokari kuma su haɗa kai a tsakaninsu kun ji matasa wal ittifaq ayi kokari yi hakuri da juna a zauna lafiya wa an yi anna al khilafa fi masail ad wal ilmi qad jara fi ahdi sahaba su gano cewa sabani game da matsalolin addini da ilimi sun faru a zamanin sahabbai walakinahu lam yu'addi ila al furqa sai dai bai kai su zuwa ga rabuwar kai ba wa innamal qulubu wahida zuciyar tana nan ɗaya walman wahid kuma tafarkin yana nan ɗaya wannan saboda ina son ya bayyana a cikin kowane kasar ne shi yasa na karanto amma laccar da zan yi mako mai zuwa ranar lahadi insha Allahu ta'ala ina fatan wannan laccar ta zama in na kammala ta zan sake maimaito bayanai masu ɗimbin yawa daga cikin bayanan da na karanto su tun makon da ya wuce amma yanzu wani saƙo ne wanda in ka same shi yi ƙoƙari ka ainihin tura shi gaba wannan saƙon wasu 'yan uwa ne da su ma 'yan fada da demokuraɗiyya ne suke ta aikawa da shi shi ne muke taso ga saƙon jama'a a rubuce yake a cikin hanset kuma kai ma ka samu ka turawa na gabanka ka turawa barkatai maganin talauci maganin talauci ne jama'a fa'ida ce wani dafa'i ne dafa'i ne na talauci a rubuta seven point agenda a sha da madara maganin talauci a rubuta tunda sun yi aiki sai a rubuta a gwada a gani ko an sha a sha da madara idan bai yi ba a jaraba 'yar aduwa kafa bakwai a rubuta 'yar aduwa 'yar aduwa 'yar aduwa kafa bakwai a sha da garin aduwa da nono mai tsami za a samu biyan bukata in turai ta yadda idan bukata ba ta biya ba to a tsinewa wa pdp da obasanjo sau ɗari bayan kowace sallah kaji sabon ni ba ba ni na rubuta ba isarwa na yi shi ne maganin talauci jama'a wanda talauci ya dame shi to yi wannan allah maɗaukakin sarki ya kiyaye jama'ar musulmi za mu saurara a nan kamar yadda na ce sai dai gaskiya akwai sauran maganganu masu ɗimbin muhimmanci waɗanda ba za su yi mu ƙarasa su a yau ba don haka in allah so ranar lahadi za mu gabatar da su amma ranar asabar to muna da ainihin lacca ƙarfe biyu zuwa ƙarfe hudu a ainihin muciya kamar yadda muka tsara insha allah to amma ranar lahadi to laccan nan ta safe ta isar don haka ba za a yi waccan ta rana ba ina fatar kun fahimta kuma za mu ci gaba da sanarwa a wuraren karatu insha Allahu ta'ala da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah